jama'a musulmi mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madina zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammacin alhamis ne a goma sha shida ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da a biyar ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine majalisin tafsirin alkur'ani mai girma mai lamba ta ɗari da ashirin da ɗaya insha Allah a cikin jerin jiyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi wata ke da suna alkur'ani mu'jizar mu'jizoji Allah madaukakin sarki muke roko da sanya mu daga cikin ma'abuta alkur'ani idan ba manta ba muna bayani a ƙarƙashin ayan da Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labarin halin da waɗanda suka yi mutuwar shahada suke a ciki bayan wannan daraja ta mutuwa da suka samu mun ji Allah maɗaukakin sarki yana labarta mana irin rayuwar da suke yi a bayan mutuwar tasu wadda yake tabbatar da cewa su ba matattun ba ne a wannan aya muka kwana da haka za mu sake sauraron jerin ayoyin da muka ɗauko har zuwa kan wannan aya daga bisani sai mu ci gaba insha Allah masu kallo da sauraro wala Allah ba su ga sabon alaran mako to shi ma ɗaya ne daga cikin <laughs> alaran gomin namu amma yau ne ya fara <laughs> bayyana su sauran alaran gomin suna da wasu guzurori ne ɗaya na makaranta dama ɗaya shi tuntuni ya ma yi tafiya ba ma shi a ƙasan ma na zazzaujin ɗaya kuma yana a halin tafiya ne sai suka ƙara turo mana ɗaya ba Allah ya musu albarka ba ke da ba ala ramma sai a karanto mana daga faɗin Allah mana cikin sarki kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وحده بسم الله الرحمن الرحيم نعم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بارك الله فيك idan ba manta ba a cikin jerin waɗannan ayoyi mun tattauna a baya cewa Allah madaukakin sarki yana ƙara tuna ma al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama irin baiwa da ni'ima da ya cika akan waɗannan al'umma wanda daga ciki shine aiko fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da gaske har ila yau alqur'ani da Allah ya saukar wa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama daga cikin karin baiwan Allah madaukakin sarki ya sanya wato hakuri da sallah hanyoyi da za mu rinka bi wajen neman cin nasara a rayuwarmu har ila yau Allah madaukakin sarki sai yana ba mu labarin irin yadda ya maida darajar mutuwar shahada a matsayin wato wata baiwa kuma har ila yau da Allah ya mana babu shakka daga cikin abubuwan da Allah ya mana na ni'ima shine da ya sanya mutuwar shahada ta zama mutuwa mai daraja to daga cikin darajojin wannan mutuwar ne ma Allah yake tabbatar mana da cewa ma wanda ya irin wannan mutuwar ma kada a kira shi ga matacce Allah ya ce ban ba yadda ake tunanin sauran gama garin mamata suke kasancewa ba ne su kam ahya'un rayayyu ne su walakin la tash'urun sai dai ku ba ku san irin rayuwar da suke a ciki ba ba nan ne muke ɗauko bayani game da fahimtar wannan aya in ba a manta ba muka yi wato ɗauko maganganun manyan malumma muna kan tattauna wasu masail da malam abu abdullahi al ya kawo karkashin wannan ayan har inda ya tike da mu zuwa kan matsalar ina hukuncin yiwa wanda ya mutuwar shahada wankan gawa ina hukuncin yi masa sallar jana'iza an tuna ko to bayan da malamin ya gama kawo tattaunawa da kuma bayanin a mazhaban malamai akan wannan qadiya sai ya taho kan matsala ta gaba wanda ya fara mana isharar ina matsayin wanda shi kuma an yi mai kisan gilla ne amma kuma ba a filin daga ba wato ba a je an fita da nufin za a fuskanci juna tsakanin musulmai da makiya musulmai ba da makiya addinin Allah ba an fita ne za a yi to kara tsakanin sojojin Allah da kuma rundunar shaidan domin akwai hizbullahi ko akwai kuma hizbul shaitan Allah ya ce ala inna hizballahi humul muflihun so kuma inna hizbul shaitan humul khasirun ina fata an fahimta to an fuskanci juna ba a irin wannan hali aka kashe wannan musulmin ba a'a wasu 'yan ta'adda ne ko wasu 'yan tada zaune tsaye ko wasu muharibuna makiya musulunci suka yi kwantan fauna ko suka ainihin wato shigo musulmai ba a hankara ba kawai sai aka ji suka fara kashe-kashe suna yanka suna harbi suna jefa bama-bamai to waɗanda suka samu kansa a irin wannan mutuwar wani matsayi za a ajiye su mun ji tattaunawa da malam ya fara yi ko wasu malamai suna ganin cewa su ma matsayin su ɗaya da waɗanda aka kashe a filin daga da haka su ma ba za a yi musu wanka ba ba za a yi musu yin wato sallar jana'iza ba tare da wasu malamai suna cewa akwai bambanci kuma malaman da suka tafi akan cewa akwai bambanci lallai ra'ayinsu shine yafi karfin hujja tabbas akwai bambanci din shi yasa suke ganin idan gawan abu ne mai sauki a yi mishi wanka ma'ana wanda ya samu daraja ta mutuwar shahadan da ba irin wancan na filin daga ba to a yi mishi wankan a yi mishi likafani sai kuma a yi mishi sallah an gane wannan da kyau ko to anan ne malam yake sai ya kawo mana wata kabiya wanda yake son ya fitar mana da wani hukunci a ƙarƙashin wannan dai akan cewa ina matsayin waɗanda aka afka magarinsu aka yi ta mutu kisan gilla shin za a yi musu sallah ko ba za a yi musu sallah ba za a yi musu wankan gawa ko ba za a yi musu wankan gawa ba al-imam al-qurtubi yace al-khamisa mas'ala ta biyar al-aduwu idza qabbaha qauman fi manzilihi idan aka samu makiyin musulunci sai ya ainihin wato auka wa garin musulmai ba su ankara ba kawai suka ji aka fara musu ruwan bama-bamai ko ruwan makamai ko ruwan masu sai suka ji kawai ana ta faɗowa ana ta mutu unexpected an san irin aukawan da suke ko walam ya'lamu bihi kun gani ko ba su san da zuwan wannan makiyin ba fa hal yakunu hukmuhu hukma qatilil ma'tarak shin irin wannan za a bashi hukunci iri daya da na wanda ya fita filin daga suka kalli juna da su da makiya aka fara tsara ana suka ana harbi har aka kashe shi za a ba su matsayi ɗaya sai ce au hukma sa'iril mauta ko kuma hukuncin wannan da aka yi ma irin wannan kisan gillan za a yi mai hukunci ne irin na sauran gama garin musulmai in ba kuma ta ba kamar yadda muka ce musamman saboda halin da muka tsinci kawunan mu a ciki musamman a nan arewacin najeriya na tarzoma da rashin zama lafiya da rashin aminci da rashin tsaro ana samun irin wa'annan kashe-kashen haka ne ko ba haka bane shi yasa muke son mu karanta mana wannan dan mu san hukunci Allah madaukakin sarki ya mu dace to imamu al-qurtubi sai yace wa hadhihi mas'ala kun ga irin wannan matsalan nazalat indana bi qurtubata a'adaha Allah yace irin wannan matsalar da kuka ji za mu tattauna ta faru a kanmu a ƙauyenmu ta ƙurtuba ina fatan jama'a gani wanda kila mu ma a nan akwai mu da irin haka yana nan yana faruwa a ƙauyakunmu ai nan na gaya mana mun zo za mu fara tafsiri wani ɗan uwa ya aiko da sako ya ce a yanzu haka ga halin da suke ciki ya ce sun lissafa mutane sama da hamsin da aka zo aka yi musu kisan gilla ta hanyar babbaka su da wuta da yanka da harbi da makamancinsu ya turo hotunansa ga yana an yi musu alkabrul jama'i kamar da wani ya tambaya jiya cewa za a iya haɗa mamata sun sosai irin haka ga sunan an jajjera su an gane wannan da ke ko to a wannan yanayi da suka samu kansu don wannan jana'izan da aka yi a hoton da ya turo min a zahiri ba a yi musu wanka ba aka zo aka kawo su kabarin ba kun fahimta to ina hukuncin wankansu dalilin da ya sa muke son wannan bayani ke to malam kurtubi ya ce irin wannan matsalar ta faru a kanmu a ƙauyenmu ta kurtuba a nan yankin andalus Allah akbar bari ku ji abin da Ya ce Allah maɗaukakin sarki ya zauna da mu lafiya shine kawai ma'anan addu'a yace aghara al'adu an taɓa samun wani maƙiyin al'umma maƙiyin musulmai ya ainihin wato kawo mana farmaki shine ma'anan aghara mutum ya zo muku unexpected ba ku an kara ba ya zo muku kawai ba babu aune ko sai ce sabihata as min ramadan al-muhazzam sanata 27 wa 600 danki ya tabbata ga Allah yace sun auko mana a cikin watan ramadan mahallu shahid a irin wannan wata da muke ciki yace sabihata as safiyar wato uku ga watan ramadan wato irin wannan wata da muke a ciki yace a wata shekara sanata 70 a shekara ta 627 jama'a kun ji daga faruwan wannan kadiya da malam zai bamu labari zuwa yau din nan da muke rayuwa shekaru 80 a afuwan 300 a menene 800 da 20 kenan daidai yau masu lissafi su lissafa yau mu kuma muna hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai shi kuma ɗari shida da ashirin da bakwai shekaru ɗari takwas da ashirin daidai da makonni biyu saboda su a ranar azumi uku ga ramadan mu kuma yau muna sha shida ga ramadan ta ga ka kattira uku cikin sha shida kwana goma sha uku wata mako biyu a irin wannan lokacin aka yi musu wannan aika aika irin wannan ta'addanci kamar yadda a cikin wannan watan ramadan ga wasu ɗan uwanmu suna nan a garurukan su su ma ana musu irin wannan ana kai musu irin wannan harahara Allah ka kawo mana sauki to me ya faru yace wannasu fi ajranihim mutane na ainihin wato cikin ajran idan suka ce ajran kamar wuraren da in sun ibo da dinai daga gona suke zuwa su baza shi su ɗan shanya shaka to nan ne a adran da safe za ka ga mutane ba ana ɗan gyaggyara gida ba ana shara ana kaza to suna nan kowa na aikin shi ba wanda ya wani shiri ba a can za a yi yaƙi ba ba na a ce kowa na cikin shirin yaƙi kawai sai suka ji aka fara an yi wato musu ruwan kibau ana karkashe su ala gaflatin kun gani ko ala gafla ba su sammaci cewa hakan zai faru ba me ya faru sai ce faqatala wa asara ya kashe mutane ya kama wasu ya mai da su bayi a wannan lokaci irin yadda mu ma za a zo a karkashe wasu a kama wasu a idaji da su Allah ubangiji ya kawo mana zama lafiya to bari ku ji malam kurtubi yace wa kana min jumlati man kutila walidi rahimahullah daga cikin waɗanda aka yi wa kisan gilla a wannan harin da aka kawo wa ƙauyenmu har mahaifina lokacin Allah ya kawo wa abin a nan aka kashe mahaifin da kake bi ake ce mishi abu abdullah muhammad dan ahmad dan abubakar dan farh al-furqudi to baban shi ahmad dan abubakar a wannan lokacin aka kashe shi jama'an an gane wannan ke lokacin yana yaro matashi domin malaman tarihi sun kasa tantance a wata shekara aka haifi abu abdullah an gane wannan da kyau ko sai dai sun ce a farko farkon wato shekara ta ɗari shida ne wasu kuma suka ce a ƙarshe ƙarshen ƙarni ta shida wato ko dai shekaru ɗari biyar da casa'in da wani abu ko a shekara ta ɗari shida da wasu adadi a sama kaɗan haka ba a iya tantancewa ba wallahu alam kamar yadda malamai suke cewa ai abin da yake faruwa shine a da ake haihuwan yaro ba a san waye shi ba a lokacin sai daga bayan Allah ya mai da shi abin da ya mai da shi to sannan ne sai a fara tunanin wai yaushe ma aka haife shi ne kun ji wannan na daga cikin sirrin da ya sa hatta shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu tabbacin hakikanin ranan yaushe da watan yaushe aka haife shi na lokacin da aka haife shi an haifi wani yaro ne kawai balarabe ba su san waye shi ba jama'a gane wannan da kyau ko amma malaman tarihi suka yi ta wato kace nake waɗannan suke suna ganin a wata kaza ne wasu ce a wata kaza wasu suka ce a watan ramadan wasu suka ce a watan rabiul awwal da makamancin su ba wannan ne muhalli tattaunawa ba kurtubi ne babu wani wato documentation kuma musamman a wancan zamanin da ba a taskace bayanan ranar haihuwa ba kamar zamani yanzu ba da ake ba certificate an gane ko kai ba ma wancan zamanin ba ka ji shekaru 800 da wani abu da suka gabata hatta iyayenmu da kakanninmu kun ka samu wasu dattawa a cikinmu nan in aka ce a kawo ranar shin ke kin fa za a rika yi sai ka an ce zamanin dauna dai aka haife shi lokacin nehu su suke mulki ba haka bane da haka ake kwatancan ko kun fahimta to kaga na kuma wancan dake tsin shekaru 800 da wani abu to amma an samu a cikin wani encyclopedia world arabic encyclopedia wanda ake cewa al al-arabiyyah al alamiyya an fahimta da aka zo kan tarjaman qurtubi su kawai sai suka sa an haife shi a shekara ta 600 daidai to in ya tabbata a wannan shekarun aka haife shi to sadda yake bada wannan labarin shi shekarun shi nawa 27 an fahimta ko amma shekarar rasuwar shi kamar wannan kam a documented ya rasu ne hijira ɗari shida da saba'in da ɗaya ina fata an gani Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu rahma to almuhim dai ya ce a daidai wannan lokaci aka kawo wa ƙauyensu a nan ne kuma suka kashe mahaifin shi to bari ku ji dalilin da yasa ya kawo mana kabiya yace fasa'altu shaykhana al-muqri'a al-ustaza aba ja'far ahmada al-ma'rufa bi abi hujja Ya ce sai na tambayi wani babban malamin mu a wannan lokacin wanda ake kira ustazu baban Ja'far Ahmad al-Ma'ruf bi Abi Hujja wasu malamai suka ce ana ce mishi Abi Hujja wasu kuma suka ce ana ce mishi Ibnu Abi Hujja an fahimta ko wani babban malami ne alƙali ne ma a zamanin su amma wani abin a wani abin takaici za a ce ko shi ma daga ƙarshe an kama shi cikin waɗanda aka mai da shi birtsinonin ya usira asiru zamani Allah ya ci kansa da rahama baki daya faƙala to da na tambayi wannan malamin cewa to mahaifina yana daga cikin waɗanda aka kashe a wannan harin da aka kawo mana menene hukunci game da yi mishi wanka ko yi mishi sallah ya halatta a mishi wanka sai malamin ya ce gassil a gassilhu wa salli jeka je kai wa mahaifinka wanka kuma a yi mishi sallar jana'iza fa inna abaka domin mutuwan nan da babanka yayi ko da yayi mutuwar shahada amma lam yuqtal ba a kashe shi a filin daga ba ana fahimta ko irin kisan da in aka yi wa sauran shuhada'u wanda aka kashe a filin daga ko yace lam yuqtal fil ma'tarik bayna as ba a sahu biyu aka kashe shi ba tsawon muminai da tsawon kafurai. ya ce amma duk da haka sai na sake zuwa wajen wasu malaman nawa a wannan a ƙauyen namu sun masa'altu shaikana rabi'a bin abdurrahman bin ahmad bin rabi'a ibn ubay sai na tambayi wannan malamin shi ma ina hukuncin yi wa wanka ga mahaifina da kuma sallar jana'iza faƙala sai shi kuma wannan mallamin ya ce inna hukmahu hukmul qatla fil ma'tari yace hukuncin shi daya da wanda aka kashe a filin daga da haka ba sai ka mai wanka ba ba sai ka mai sallar jana'iza ba a je kawai abin ne shi duk da haka dai malam kurtubi yace ban hakura ba kaga daga nan za ku gane himman shi a lokacin yana dalibi. jama'a gane wannan da kyau ko Kai ka ɗauka yanzu da kake shekara ashirin da wani abu wani harka kake yi harkar ilimi ko ko harkar yawace yawace ashe kaga ba za ka yi mamaki ba da Allah ya tsawaita rayuwar shi ya kai shekaru saba'in da wani abu a duniya ya fitar mana da irin wannan tafsirin alkur'ani ba abun mamaki ba dan ya yi abin da ya kamata a sadda ya dace ya ce na sake zuwa wajen sun masa'altu qadiyal jama'a na je na tambayi wani babban alƙalin garin namu abul hasan ana ce mishi baban hasan ali ibn qutral wa haulahu jama'atun min al-fuqaha yace da naje na same shi kamar ka ce a gidan shi ko a zauren shi ko a zawiyan shi yana karantar da malamai an fahimta ko na zamanin shi domin kaji ya ce wa haulahu jama'atun min al-fuqaha akwai malamai kewaye da shi ma'ana na zo na samu tarin malamai kenan ko sai na yawa wannan babban alƙalin fatawa faƙalu. dukkan waɗannan malaman sai suka suka yi ijimai akan cewa ghassilhu je kai wa babanka wanka wa kastinhu kai mishi likafani wa salli alaihi sannan ai mishi sallah kaga fatawan malaman nan ya dace da nawa da na wancan abul hujja ko abu hujja an gane ko sabanin fatawan malam rabi'u dan abdurrahman to yake shikenan tunda ga. malamai da yawa sun tafi akan ra'ayi in yi mishi wanka in mishi sallah fa fa'altu sai na je na yi mishi wanka yi mishi sallah thumma Ya ce amma daga baya da ni ma na kai matakin wato malanta ni ma yanzu zan iya leƙa littattafan da suka leƙa in karanto abin da suka karanta an fahimta ko ce wa qaftu ala al fi tafsira sai na je na ga an tattauna matsalar a ɗaya daga cikin littattafan musulunci na Attafsira, li abul hasan al-lakhmi na babban malami abul hasan al-lakhmi wa da ma wasu littattafan wato matsalan na a ran shi da aka sadda ya zama babban malami sai ya ci gaba da bincike akan matsalan yana son ya gano wace ra'ayi ce daidai tunda wancan fatawan wasu malamai ne an gane ko to bari ku ji inda ya fice yace walau kana zalika qabla zalika inda a ce abin da na karanto na maganganun malamai da ainihin wato istin bafa na ayoyin alkur'ani da hadisan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inda na samu irin wannan malakar a wancan lokacin ma gasaltu da ban wanke babana ba kenan me ra'ayin shi suke kai, ba za a yi irin wannan mamacin wanka ba ba za a yi musu sallah ba jama'a gane wannan da ke ko sai ya ce wa kuntu da fantuhu bidanihi fi fiyadi ya ce da na binne mahaifina a wannan jinin da aka yi mai jina jina da haka zan binne shi don nima zan so mahaifina ya tashi da wannan darajar ya tashi yana ƙanshin wato turaren albu ina fatan jama'a an gane kuntu da fantuhu bidanihi fi fiyadi da na binne shi a haka a cikin jinin shi da kuma an yi wato rigan da yake sanye da shi da kun ji wannan matsalar kenan to yanzu in aka tambaye ka menene matsala da wato al-Imam al-Qurtubi ya karkata akan shi hukuncin wanda aka yi wa kisa irin wannan na gillan a wajen Imam al-Qurtubi shahidi ne ko ba shahidi ba shahidi yana da bambanci da wanda aka kashe a filin daga ko bai da bambanci bai da bambanci ko kun fahimta wannan shine ra'ayi Allah ya sa mu dace to bayan wannan sai malam ya dauko wata matsala ta shida kusan wannan matsala ita ce ta ƙarshe da zamu tattauna sauran zamu ajiye su sai mun zo can gaba insha Allah ko ta ƙarshe ko ta kusa da ƙarshe. to da yanzu an ce wanda aka yi wa yi samu darajar mutuwar shahada ta hanyar kisan gilla ne ko a filin daga ya samu wannan daraja ta mutuwar shahada ko daga cikin darajojin shi shine duk zunuban shi Allah maɗaukacin sarki ya yafe mishi duk wanda ya mutuwar shahada jama'a yana mutuwan nan duk laifin da yawa Allah Allah ya yafe mishi jama'a gane wannan ke ko shine malam sai yake cewa ayatu wannan aya ta dullu ala azimi tawabil qatl fi sabilillah tana nuni zuwa ga girman ladan da wanda aka kashe akan hanyar Allah ya samu saboda da dalilan shine Allah ya ce bal ahya'u kada ma ku ɗauka matattu ne to kaga wannan daraja ne an gane ko wa shahadatu a fihi hatta innahu yukaththiru dhunuba sannan mutuwar shahadar nan da ya samu ya kai shi zuwa ga duk laifin da yayi ma Allah ya yafe mishi hadisi ne tabbatacce za mu zo mu karanta yanzu kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi yana isharar hadisin al-Imam Muslim wanda al nasa'i ma ya fitar haka Alimamu tirmidhi imamu malik a cikin muwaffan shi ma ya fitar da hadisin haka Alimamu ahmad a cikin musnad bari ku ji lafazin hadisin sahabi abu qatadat al-ansari Allah ya kara mushi yadda ya ba da labari wata rana wannan zan karanto mana lafazin imamun nasa'i ne saboda ya fitar da wasu fa'idoji wanda nake son mu ji shi yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani mutumi wata rana ya zo wajen manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa qala ya rasulullah mutumin yace ya ma'aikin Allah ara'aita in qutiltu fi sabilillah sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbiri aw ayukaffiru Allahu anni khataayaya yace ya manzon Allah ina neman fatawa idan aka kashe ni wajen ɗaukaka kalmar Allah a filin jihadi an fahimta ko ina ne haƙuri akan halin da na samu kaina bayan imani da na yi da Allah kuma ina fatan wannan jihadin da nake yi Allah ya bani kyakkyawan sakamako da yake ba waɗanda suka yaki akan addinin Allah sannan ina mai shiga filin daga ba tare da na juya da baya na gudu ba na haƙura har Allah ya kaddara a nan mutuwa za ta riske ni shin irin wannan mutuwar tana kankare zunuban mutum gabaki ɗaya? ma'ana zai kankare mun dukkan laifin da na yi wa Allah gaba ɗaya? Allah zai yafe mun faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi kai zai yake mishi na'am kwarai da gaske duk zunubin da kai Allah zai yafe maka shi shine kamar yadda muka muka karanta mana tun farko farkon azumin nan muka ce annabi ya bayyana cewa shahidi yana da wasu darajoji guda shida na farko faru lahu fi awwal daf'atin min dami jinin farko da zai tsilla a jikin shi sai Allah ya yafe mishi dukkan zunuban shi an fahimta ko amma bari ku ji wani istisna'i da ya faru bayan annabi yayi wannan fatawar falamma walla ar-rajulu yayin da mutumin ya ji wannan amsar ya ji ya gamsu shi kenan sai ya juya ma'ana za a je a shiri kenan ko bayan ya tafi na dahu rasulullahi sallallahu alaihi sai manzo Allah ya fara mishi kira cewa bawan Allah dawo ta bar baya da kure kenan ko au amara bihi fanudiya la ko kuma manzo Allah yake ina mutumin nan da ya tambaya aka ce ai ga ita ya tafi annabi ya ce ku je ku dawo min da shi ku je ku kira shi an samu sabon karatu فقال رسول الله صلى الله عليه وآله sai manzon Allah ya ce mishi kaifa qulta me ya tambayan ma da kai yanzu fa a'ada alaihi qawluhu sai maimaita tambaya yace ya manzan Allah ni ne bayan na yi imani da Allah na fita filin daga na yi haƙuri wajen fuskantar makiya ina tsaransa ana tsarana ina su suna harbi na har Allah ya kaddari mutuwa na ban gudu ba ban juya da baya ba na tsaya na tabbata shin wannan mutuwan da na yi zai zama sanadin da Allah zai yafe min zunubai na duka kun ga maimaita tambayan ko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi sai maza Allah ya ƙara maimaita mishi jawabinsa yace na'am illa daina kwarai da gaske duk zunubanka Allah zai yafe amma banda zunubi daya shine sai fa in ka mutu ana bin ka bashi wannan bashin Allah ba zai yafe shi kuma kun ji hadarin bashi ko to da manzo Allah ya faɗi wannan sai ce kazalika qala li jibrilu alaihi salam yanzu nan malaika jibril zai yi mu wannan karatun sai yasa nayi marmaza na dawo da kai saboda la yajuzu ta'khir al-bayan an waqti al-khitab ko an waqti al-haja an fahimta ko sanda ake bukatan bayani ba daidai bane a jinkirta shi dalili kenan da ya samu ma karkashin wannan ayan muka ce akwai bukatar mu dan fito da waɗannan matsaloli saboda halin da ake ci. jama'a an fahimta manzo Allah bai kamata ya jinkirta wannan jawabin ba saboda na ɗaya mutum in ya tafi shi zai san da wannan sabon hukuncin waɗanda suka ta wanda suke zaune su ma za su san sabon hukuncin nan kaga za a iya samun wato misinformation na bayani da haka manzo Allah ya dawo da shi sata izini ya mishi wannan bayani Sai yanzu abinda da za a tambayi juna sai mu ce wai meye bashi ne menene bashi an san bashi kuwa kamar ba a san bashi ba abin da ya zane wannan tambayar ko za ku ji wani taliki ne da malam kurtubi zai yi yanzu nan wanda shi zai ma fi wato dawo da hankalinmu jikinmu fiye da wannan shi asali bashi jama'a laifi ne ko ba laifi ba ne laifi ne ko ba laifi ba ne ina fata an fahimta sannan sanda mutum ya je ya ci bashi ya yi wani abun kunya ya yi wani zalunci wanda aka je za a ranci bashin a wajen shi idan ka zo zai ganka a matsayin wani mugu mara imani yana ganin ka musulmi ne mutum mai kirki ko kuma sanda zai baka bashin yana jin haushinka koko yana ganin wannan wani mabukaci ne ya zo mabukaci ya zo kuna fahimtar tambayoyin ko kamar ba za ku gane dalilin tambayan ba sai na muku fashin baki sannan kan da ya karɓi bashin ya juya baya ya kaci mai dukiyar yana jin raɗaɗi da zafi da haushi a zuciyarki baya ji ko amma kun ji manzon Allah ya ce duk da haka idan ya mutu da wannan bashin bai dawo ya biya ne shi ba to Allah zai yace mai komai amma ban da wannan bashin da haka ko mutum ya yi mutuwar shahada kadeji ne daraja mafi kololuwa na mutuwa ko shi kuma muke karatu a kai amma ga wani shahidi yanzu annabi ya ce mai billahi lazi ba zai tsira ban akwai bashi to sai kai da kai mutuwar da ba ta shahada ba an gane wannan da kyau ko to idan kuma kun gane wannan sai mu dawo to ina kuma mutumin da ya kwace dukiyan wani bisa zalunci shi ma sai ya mutuwar shahada shi ma wannan za a yafe mushi aha kun fara fahimtar dalilin tambayoyin can idan wanda ya karba bi tibin nafsi cikin farin ciki da murna da alkawari an ce ba za a yafe mushi ba sai ya maida ina wanda ya zo ya kwaci dukiyar wani da zalunci ko da karfin tsiya sannan ya je mutu a filin daga shi wannan zai kankare mai dukkan zunuban shi min ba da aula wannan shine ba za a kankare mishi ba Allah ya sa jama'a an gane bari ku ji magana daga malam ibn Abu Abdullah malam yake qala ulama'una malaman mu sai suka ce zikru daini wannan bashi da annabi ya faɗi a cikin hadisin nan tambihun manzon Allah yana dawo da mu cikin hankalin mu wato kowa ya tsaya yayi karatun tana su ma fi ma'anahu min al-huquqi al-muta'alliqa bi-zimani cewa duk wani abu da ya danganci haƙƙin wani to min da aula ba za a yafe shi ba in ba a yafe bashi ba kamar yadda muka ce bashi da mutum shi zai ɗauka da hannun shi ya baka da niyyar cewa za ka maido mushi, amma kake maidowa har ka mutu ko to min da aula wanda aka zo aka karɓa ba bisa haƙƙi ba shi ma ya haƙƙin wani ne ko to wannan haƙƙin shi ya fi cancanta Allah ya wa fiye da na bashi na fatan jama'a ana ganewa sai malam ya ce kazalika qala li a kal ghasbi kun gani ko yace kaman wanda aka je aka yi mishi kwatan dukiya ta hanyar fin karfi ko ta hanyar fashi ko na abaka mutaka wa akhdhil mali bil batil da waɗanda suke satan dukiyar jama'a ta hanyar barna da haka a matsayinka na waɗanda aka aka taɓa na shugabanci na wasu al'umma ka ci dukiyarsu a bisa zalunci shugaban ƙasa kake ko gwamna ciyaman kake ko wani darakta a ministry ko minista kake a wani ainihin wato ma'aikata ko shugaba kake a wata university ko secondary ko primary ko islamiyya ko shugaban kwamitin masallaci ka ci dukiya ba bisa haƙƙi ba billahi al'azimi babu inda za ka domin idan wannan da ya ci bashi kuma ya mutuwar shahada ka ji annabi ya ce wallahi ba zai tsira ba ina ganin wala Allah wannan bayani ya kai mu zuwa ga mu karanto mana wasu hadisai da annabi ya tsoratar da mu halin da wanda ya mutu da bashi yake shiga shi the same abu katadan nan da yake ba mu labarin wannan hadisin shine fa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam aka gayyato shi zo ya sallar jana'iza manzon Allah har ya tsaya kan gawar sai annabi yace la'alla ala sahibukum ad-dayn anya wannan mamacin ba abun shi ba shi kuwa annabi kadai shi ya san me ya gani suka ce lallai tabbal mun san da cewa ana bin shi bashi kuma bashin dirhami biyu dirhami biyu kamar ka ce naira ashirin a yanzu ma fa kenan amma har yanzu darajar birane biyu bai kai hakan ba aka ce tabbas mun san ana bin shi wannan bashin wanzu Allah kawai aka ce sai yusuf ce sallu ala sahibiku ba da ni za a yi mishi sallar nan ba wannan sahaji shi ya gabato yace ya manzan Allah saboda dirhami biyu ba za ka yi mishi sallah ba to a dawo da haƙƙin bashin ya dawo kaina na ɗauki alwashi ni ne yanzu ake bi bashi zan biya a madadin shi manzo Allah sai kalli Abu Qatada yace fi malika wa alayka kayadda haƙƙin bashin yanzu ya dawo cikin dukiyarka kuma kai ne da ɗawainiyar shi yace na'am ya rasulullah na yadda ya manzo Allah manzo Allah yace wal mayyitu minhu bari ku ji bai da annabi yake nanatawa annabi yace yanzu kana nufin mamacin ba ruwan shi da wannan haƙƙin yace kware ya manzon Allah sannan sai manzo Allah ya dawo shi sallah amma kun sa abun mamaki kashe gari sai annabi ya haɗu da abu katada annabi yake ya ba katada ma sana'ar dinarai ina labarin naira ashirin na ka biya kuwa ya ce haba manza Allah daga jiya zuwa yau ai zan biya annabi ya ce to shi ke za ka biya ko <laughs> wala annabi da ya gane kwana na uku annabi ya ƙara hazuwa da shi ya ina labarin bashi ya ce kai manza Allah dai ka je matsa nan da na ya je biya yana biya sai ya dawo ya ce al'ana qadaytuhuma manzo Allah yanzu na je na biya manzo Allah ya al'ana hina hina baradat alayhi wallahi mamacin sai yanzu fatan shi yake hutawa jama'a kuna ji ko sai yanzu da ya biya sannan fatan shi ya huta ka ji fa ya mishi sallah kuma wani ya dau bashin akan shi amma duk da haka bai huta ba da aka yi jinkirin biya sai da aka je aka biya ya kai da haƙƙin mutane yake a wuyanka ko ka san da wannan yana jiran ka in ka mutu to wallahi kowa ya je sauke nauyi idan ka san akwai wani nauyi a kanka kana jin yanzu abin da malamin ne yake kokarin fito mana da shi na ainihin wato fa'ida akan cewa idan baki za a yi wa wannan irin bayanin ka duba girman darajar shahidi ka duba ayon nan da muke karantawa falalansu sai yake bayyana ba an ce ba ma matattu ba ne amma inda bashin mutum yana can yana shan duka yana shan yana shan wahala sai an biya sannan za a huta to malam yake ina ga wanda ya kwaci haƙƙin wani ba bisa sarran mai haƙƙin ba ina ga wanda ya je janna haƙƙin wasu ba bisa haƙƙinsu ba to ka kaddara mutum ɗaya ne ma ka ji masuliyar da ke kai gabanka to ina kuma ga biyu uku hudu ɗari dubu miliyan malala gashin titiya babu adadi Ka ji dalilin da ya sa annabi ya gawa Abu Zarrin kenan wata rana da Abu Zarrin ya zo ya ce ya maza Allah ni ma a bani shugabancin nan mana, kowa ana bashi ni ba za a bani ba maza Allah ya daba shi <laughs> Ya ce Abu Zarrin innaka mru'un za'if kai mai rauni ne shugabanci kuwa wallahi akwai matsala a kanta, inna hasa ta satakunu hasratan wani dama. duk wanda ya yi wani shugabanci sai ya yi nadama sai ta zama mishi asara ranar lahira maza Allah ya ce illa man akhadha haɗi haƙƙi a. sai wanda ya ɗauki jagoranci kuma ya sauke haƙƙin jagoranci mutum nawa ne yake ɗaukan haƙƙin shi kuma ya sauke shi kuma wannan shugabancin wallahi ko na matarka ne da ɗiyarka idan aka gabato da kai aka ce ka zo kai bayani da wahala ka sha Yanzu Allah kuma ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya shi yasa ka ji manyan malaman mu na musulunci idan aka jawo su aka ce su zo ga mulki za a ba su sai su gudu wasu dalilin da suke barin gari kenan je ka karanta tarihin Abu Hanifa Abu Hanifa wannan da kake ji Imamul Mazhab ya sha duka ya sha ɗauri saboda an ce ya zo a bashi alƙalanci a ƙarƙashin gwamnatin zamanin shi ita wallahi ba zai karba ba ya ce ta ina zai iya sauke nauyin mutane ƙarshe sai guduwa ya ya ƙi karba waɗannan su ne ulama'un rabbani biyu amma mu malaman zamanin mu ba kuma kuna ziga su ku ne ai kuke ziga su ko ba ku bane Allah ya ku yi bayani Allah ya kyauta to ku ji abin da malam kurtubi yake cewa yace haƙƙin da aka kwata ba a bisa haƙƙi ba to shi ne min babi aula a tare mutum a kan shi to ina kuma wanda ya ci haƙƙin shi ma ba ma mutuwan ma shahada ma yi ba bai ma yi mutuwan shahada'un ba mutuwa ya yi na al'ada wala Allah wani ma yana cikin sabon Allah ma zai mutu to ya kake tunani game da haƙoƙin mutane malam ya ce wa qatlil amji ko kuma kai ba ma batun dukiya ko haƙƙin jama'a ba a'a ka taɓa kashe wani da gangan shi haƙƙin ran shi ne ma yake bunka ka yi mutuwar shahada sai ka sha wallahi ba inda za to wallahi ta ma ba ma za ka yi mutuwar shahada ba ba ba ka kaje malami ba to ba za ka yi mutuwar shahada ba kuma za ka je gaban Allah Allah ya kyauta gashi yace wajirahihi ko ka ji wa musulmi rauni ka zubda mai da jini wannan haƙƙin jinin yana nan yana bin ka sai fa in mai jinin sai fa in shi ya yake wallahi sannan ka samu sauki jama'a gane wannan ke ko ne ce wa gai zalik kowa ya ci gaba da buga misalai ire-iren waɗannan haƙoƙi na zalunci mutum ya mutu yana ɗauke da shi wai sai ya ɗauka wai saboda ai ya gina bohol ai wannan ladan ya isa kana ganin da wanda ya mutu wa shahada <laughs> Allah ya kyauta akwai wasu shaidanin malamai ne fa da suke wa wasu barayi wannan fatawar wai ai in ya saci dukiyar jama'a in ya zo ya aika wasu umara ko ya gina masallaci shi kenan ladan da zai samu a nan to a madadin wancan haba Allah al'amari ya wuce yadda ake tunani wallahi da aka ka ji da kanka kawai ka mutu ka koma wa Allah ka ji da laifin da ka yi wa kanka da kanka wannan ya fi maka sauki in Allah ya ga dama sai ce biya yake maka ba wani wanda zai zo ya tulle ka za ka zo ka ji sauran hadisan Malam yace fa inna kulla hadha kun ga misalan waɗannan abubuwan da aka ambata aula bi Allah gafara bil jihadi min ad-dayn wallahi irin waɗannan su ne suka fi tantanta ya zama ba za a yafe maka su ba Allah ba zai yafe maka su ba fiye da bashin da mujahidi zai mutu ana bin shi kaga ai na bashi ma sai ka ce da sauki ba ma kana jin bashi ne ma fa malaika jibril ya zo wa annabi wahayi cewa fa ba za a yafe wa mujahidi ba malam faɗin fa innahu shaddi, wallahi wannan ya fi tsanani da ba kuma ai dukkan mu yanzu za mu iya fahimtar tsananin da ya fi ko sai yace wal qisasu fi hadha kullihi kuma wallahi kun ga duk waɗannan misalan da aka buga wallahi sai ka biya su ba zai taɓa yiwa ka tafi kawai da waɗannan haƙoƙin ba ba zai yi wallahi ina fatan jama'a gani duk waɗannan haƙoƙin sai an biya to abin takaicin shine in aka tashi biya yanzu ba da wannan kuɗin da karanta ko wannan cin hancin da ka karba ko wannan dukiyar da ka sata ko albashin ma'aikatan da ka cinye ko haƙƙin bayan Allah da ka danne ba da irin wannan kuɗin yanzu za ka biya ba innama huwa alhasanatu wasayi'at yanzu bayayyan da za a yi da lada ne da zunubai kaji inda gizo ke saka hasbu ma waradat bihi sunna as-sadisa malam yace ba fara ayi mu muka kawo ba wannan maganan da kaji hadisin manzon Allah ne tabbatattu suka yi bayanin haka barka ji wasu daga ciki yace rawa Abdullahi ibn unai sahabi Abdullahi dan unai, Allah ya kara mishi yarda ya ruwaiti hadisi kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam naji manzon Allah yana da amincin Allah tabbata gare shi ya kula yana cewa yahshuru Allahu al-ibada aw qala an-nasa shakka hammam Allah zai tayar da bayinsa ko kuma annabi yace Allah zai tada da mutane baki daya amma mu dan munabbiyin da ya roki hadisin shi ya shakka yace wa aw ma'a bi ila sham sai ya nuni da hannun shi ta yankin kasar sham wato ta inda annabi ya bayyana cewa daga nan za a fara tada tashin alkiyama an fahimta ko manzo Allah ya ce mutane za su taso oratan hurlan buhman za su tashi tsarara su taso da loba sannan buhuman wa ma adraka ma buhumu kulna almajiran da aka karantar da su hadisan nan su ma sai da suka yi tambaya suka ce ma buhuman menene buhuman din kala sai yake laisa ma'ahu shay'un ba wanda zai taho da jaka ko wani akwati bare ya ce wannan akwatin waɗanda na takin su ne zan biya su wallahi haka zaka tashi hannu rabbana kana jin hannu rabbana sai ranar zaka gane shi jama'a an fahimta ko ba komai a jikinka tsirara aihuwan uwa da uba sannan da loba ba wanda zai tashi da kaciya sannan zaka zo matsiyacinka shine ala fatrati fatarar ranka zaka tashi ba komai tare da kai ba ko takalmi haka mutane za su ta fi ta sharba tafiya a cikin tsananin rana Allah kai mana sauki a wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ce ce fa yunadihim bi sautin sai ai shela a kira su da wani sauti yasma'uhu man qaruba wa man ba'uda ba wanda yake tsaye a wannan farfajiya na tashi alkiyama da ba zai ji wannan sautin ba wanda yake kusa ne ko wanda yake nesa kowa zai ji at the same frequency ba wanda zai ce ne haka ke a babbasaru yauma hadith idan ka yana kallo tar a wannan rana wallahi babu wani dindini haka kunnen ka ras duk abin da aka faɗi yana ji da ka ba wani wanda zai maka tafinta to menene wannan sautin zai faɗa manzon Allah yake sai a ji ana cewa anal malik ni ne mamallaki da haka duk wani wanda yake jin mulki wallahi kafin yanzu ne ba wani mai mulki kuma yanzu shine limanin mulkul yau lillahi alwahidul qahhar wa yake sa yace shine mai mulki a wannan ranar wallahi sai Allah mai abun ya karbi kayan shi qulillahumma malikal mulk shine mamallakin mulki to yau ya dawo da abin shi a hannunsa ba wanda ya isa kuma da aka manta da marigayi kala rawi ko da ya ce shi ranar zai je samu wani sarkin zamanin shi ya ce sai ce mai kace kai ne kace kai ne zai yi gama a ina ina lillahi wa ina ilaihi raji'un manzan Allah ya ce sai a ji wannan sautin ya ci gaba da cewa ana dayyan ni ne yau zan yi hisabi shine ma'ana addayyan maliki yau yawmiddin mamallaki ranar hisabi to waye ne hisabin sai mu ji wannan sautin na cewa ana dayyan ni ne zan yi wannan hisabin yau la yanbaghi li ahadin to ku ji ku saurara kuma ku fahimta wallahi ba zai yi ba a yau ɗinnan, wani mutum ɗaya min ahlil jannati an yi dukulal jannata wa ahadun min ahalin nar ya tulubuhu bi mazlamati wannan sautin sai ce wallahi ba zai taɓa yiwa ba wani ɗan aljanna yau ya shiga aljanna amma a ce wani ɗan wuta yana ganin haƙƙin shi zai tafi da shi aljanna Allah ya ce wallahi ba zai yi ba rana sai an biya wannan haƙƙin kamar yadda yake ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمته haka ba wani dan wuta da za a yi sauri-sauri a shigar da shi wuta ba tare da masu haƙƙin da suke bin shi sun gama bin haƙƙin ba duk da wutar zai je amma wallahi duk wani mai haƙƙi sai ya gama warwarewa tsakanin shi da shi da haka in ma wutan ne ya ƙara yin ƙasa ƙasa wutar saboda nauyin haƙƙin mutane da zai hau da haka ba zai wuce wuta ba sai an gama biyan duk wasu masu haƙƙi ko da mai tafiya aljanna ya riga ya ga cewa shi aljanna zai tafi amma fa akwai ragowar haƙƙi wanda yana son ya karba a hannun wani dan wuta ba zai ce a ah, kai ku bashi ya abin da yake kashi ba a wannan haƙƙin sai ya karba kafin a tafi to jama'a kun ji fa to wannan shine limiti haza fal amali al-amil kowa ya gyara wa kanshi zama ga gane abun ba sa sauce wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace hatta mata kai abu mafi kankanci da ake gani na zalunci ba shine ka dalla wa mutum mari ba manzon Allah wallahi ko da daidai da mari ne kwaya daya sai an kwace wa wanda ka zalunta ta hanyar marin in dai marin ba a ta haƙƙi ne, kuma bai yafe maka ba har aka koma ga Allah wallahi sai an biya shi wannan marin ya ishe mu gane a ranar Allah ya ce taken wannan ranar shine la zulmal yau babu zalunci yau rashin zaluncin da ba za a yi ba hatta dabbobi sai an kwace wa mai haƙƙi haƙƙi dabba fa wanda ba mu kallafi ba ne. amma ranar Allah ba zai bar dabbobi su tafi ba sai an ɗauko mai ƙaho da ya tumfi mara ƙaho sai a maida wa mara ƙahon nan ƙahon a ce rama da aka sai ya dare ya ja da baya ya daidaita shi shi mai mai karam wallahi sai ya rama haka manzon Allah yake hatta yuqadu li shatil qarna ha li shatil jalha kina shatil qarna wallahi dabbobi marasa wani sai an rama musu tunkuyin da masu kawo suka yi to idan aka yi wa dabbobi haka su da su za a fara sai an gama da su tukuna to sannan sai Allah ya ce siru turaba ku zama turbaya an gama da shine wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba kafiri in ya ga wannan bala'in kuma ya ga haƙoƙin mutane da yake kansa lokacin ne sai ya fara makyarkita yana cewa ina ma ni ma da an zama turbayan nan yana gani ya fi mishi dauki biye da bala'in da yake jira shi wannan shine ranar tashin alkiyama in kunta tajhalu in ka ɗauka wasa ne har wani ya rinka cewa wai zai zai su sumugulin danka dan bai san mece ce ranar tashi a kiyama ba yasa na sallallahu alaihi ya ce duk wanda yake son ya ga labarin tashin alkiyama iyanan wato ka rinka ganin shi kamar gashi ana suranta maka shi ido da ido wanzu Allah ke ka karanta suratu sama'un sha'a menene shamsu kubirat ka karanta suratul da suratul intifar da suratul shaqqaq idan sama'u shaqqaq shika. waɗannan surorin ka karanta su zaka ji labarin yadda tashin alkiyama yake za mu zo ayoyin da za ki bayani tashin alkiyama anan za mu tattauna waɗannan Allah ka sa mu dace to kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gama wannan karatun qala me riwaya yake shine Abdullahi dan Unay kulna sai muka ce kaifa wa inna ma na'ti Allah hufatan ratan ghurla ya manzon Allah ta ina za a rama waɗannan haƙoƙin a kwace a hannun waɗanda suka yi zalunci bayan a ranan ka ce za mu zo kafa ba takalmi sannan dukkan mutsirara sannan kuma da loba kuma za mu zo yanci ta ina za a kwace haƙoƙin Ƙwala sai annabi ya ce bil hasanati was sayi'at ai ranan ba yayin da za a yi da lada ne da zunubi to yaya da lada da zunubi sai ma ya kara kawo hadisin muslim wanda zai fassara mana ce, abu huraira Allah ya kara mishi yadda ce, anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lalle manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi yace atadruna man al-muflis kun san wane ne fallasasshe matsiyacin duniya da lahira wanda ba a taba samun matsiyaci irin shi ba qalu Sabai sai suka ɗauka ya irin ta duniya ake ne sai suka ce almuslisu fina fallasashe a cikinmu, mu man dirhama wala mata'a wanda bai da komai bai da kuɗi bai da kayan sawa bai da mashin roba roba bai da motar hawa a ƙasa yake tafiya ba shi muke gani matsiyaci talaka ba haka zuma sahabbai suka fada faqala sai manzan Allah yake innal muflisa wanda yake haƙiƙanin fallasashe min ummati cikin al'ummata man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin la haula zai zo ranar tashin alkiyama ga ladan sallah abin sai wanda ya gani gwanin ban sha'awa masha Allah kuma an bashi ladan cif cif wasu yamin har wannan azumin da muke yi zai zo da ladan shi ya yi azumi ya yi tahajjudi ya yi tarawihi an yi ƙira'a an yi abubuwa ga ladan shi an kawo mashi wa zakatin kai har da zakka ya yi zakatul fitri wanda za mu zo mu fara bayani shi karshe karshen tafsiri ba shi ne abinda ake karshen azumi ba to ya ba da zakka ya yi fidda kai ashe kan bai fiddu ba ya makale kan ashe <laughs> wallahi jama'a bai fiddu ba la hawla wala quwwata illa billah manzo Allah yake ga lada tili ya zo da shi amma an samu matsaloli ne matsalan akwai haƙoƙin bayin Allah wa ya fi ƙadisha ta mahaza? sai a zo da shi a kama shi da laifin ya taɓa zagin wani ba bisa haƙi ba ina masu zagin shugabanni ina masu zagin malamai ina masu zagin bayin Allah da ba su ma san kana yi ba amma kana ganin saboda kana da data kana hawa social media kana yin kwanen kai ma ka zama daga cikin yan kwanen ko ka ce shegu matsiya ta farayi wallahi yana nan mala'iku sun rubuta wannan da ka ce wa shege matsiyaci farawo idan ba a bisa haƙƙi ba ne wallahi sai an zo da kai gaban shi wanda ka zagar nan zai gano ka kuma sai ba ka yi kwamen ba ai zai ga sunan ka zai taho da kai ya Allah shi ya kwamen din nan ya a tsaye da shi waqifu innahum mas'ulun manzo Allah yake kar ta mahara ya zagi wani wa qazafa hadha yayi wa wani kazafi ya ce mishi mazinaci ya ce mishi dan iska ya ce mishi dan luwadi ya ce mishi su ne suke sponsorin bandit ya ce ya ce mishi informer a halin baka da baka da evidence baka da dalili ba shine kazafin ba a karanta suratul nur ka ji irin girman laifin da ke kan masu yin kazafi musamman na zina wa bayin Allah musamman mata waɗanda ba su je ba ba su gani ba alladhina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat su su a ga yarinya ta wuce ce shagiya karuwan banza mu za a wa hijabi duk wannan ana yi jama'a ko ba yi to za a zo da shi ranar tashi alkiyama wa qarafa haza yayi wa wani kazafi manzo Allah yake wa akala mala haza ka ji cin dukiya ya ci dukiyan wani cin dukiyar ta hanyar cin hanci ne ga abin da yake haƙƙin shi saboda kana da daman kai ne a ofis na ministry kana ofishin registry inda ake tara takardu sai ka ɓoye takardar shi sai da ya biya ka wasu kuɗi ba bisa haƙƙi ba wallahi sai an zo da kai gaban shi a'a ya zo zai wuce da abin hawan shi yana da duk abin da ya kamata amma kace takardu ne ba complete saboda babu mai hoton mutum a kan shi sai da ya miƙa maka sai kace to yanzu complete wuce wallahi sai ka dawo da kuɗin nan jama'a an fahimta ko wasa faka dama haza manzo Allah yace ya zubar da jinin wani ta hanyar ji mishi rauni ko jifa ko sa mishi makani ko reza na uwa uba kisa manzo Allah ke sai an zo da waɗanda an yi wato ka zuba wata jini Wata raba haza bai kare ba wasu kuma likaɗa musu duka aka yi saboda kai ne dogarin sarki ka je kada ki mutum yana dan kallon shi ka zuzzubka mishi bulala ya watsar da boran saboda ya rude wallahi sai an zo da kai da shi ka da ke shi ko manzo Allah yake to in aka zo da masu haƙi wannan zikru fardin ne min afradil ammi annabi ya kawo misalai ne ba wajiya wannan ba duk wani abu da zai ɗauki hukuncin zalunci wallahi za a zo da waɗanda ka zalunta haƙƙin jama'a je ko to sai an zo da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sayu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanati sai aka kama biyan mutane da aka wani da ka zaga sai a ce zo ka ɗiba zagin buhu nawa kenan to sai a ce kwata da aka in ya shiga ba tausayi sai fara ɗibo ladan sallah da azumi gwargwadon zagin shi gwargwadon abin da zai ba. me kake tunani idan aka fito da masu wannan haƙƙin kamar yadda muka ji a hadisin sama wani ma kila arni ne ma in ya murni amma akwai kuɗin shi da ka zalunce shi a matsayinka na bakaniki ko a matsayinka na wanda ka je siyayya a wajen shi sai ka ɓoye musu dukiya ko ka sace wani abu sai a zo da shi gashi zai tafi wuta amma gashi an ce ibi ladanka saboda ka zalunce shi ladan azumi da sallah da kake tunanin zaka tafi aljanna da shi sai ya ɗibe su Allah sai ya ɗibe su kuma shi ya ɗibe su ba za su tsina ya mushi komai ba wallahi amma saboda Allah ya nuna mushi Allah baya zalunci shine sai a ce wannan nan da ya ce ka an ka dai ko eh to shi kuma faqadinna ila ma alim duk sai a kade shi ya zama ya tashi a fanka kwaye wannan wani asara ta kai wannan jama'a sai sa ka ji Allah ya kira ka fiya wuta da asarar duniya da lahira khasirar duniya wal akhira Allah yake zalika huwa al-khusran al-mubin wallahi babu asara da kai wannan sannan ba ta kare a nan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan akai ta diban ladan akai ta diba gurgurdan hakkin jama'a za a kai lokacin da gaba ɗaya ladan shi sai ya kare ai ba abun mamaki bane duk yadda mutum ya tara abu in dai za a yi ta diba ɗaya biyu don Allah ya ka sa mai ido wata rana zai kare to balantana lada kuma ga masu bukatar ladan yanzu an gama kwasan lada an gama biyan mata haƙi amma har yanzu akwai ragowa wanda su ba ladan da za su Shi shine manzo Allah ce fa in faniyat hasanatuhu qabla inqida'i ma alayhi idan ladan shi suka kare kaf amma fa har yanzu ba a gama biyan waɗanda ya zaga ba ba a gama biyan waɗanda ya wakazafi ba ba a gama biyan waɗanda ya ci dukiyarsu ba waɗanda ya jaka duk ba a gama biyan su ba sai a ce to ku yanzu gashi dai kun ga ba lada amma har yanzu ba za a zalunce ku ba to ya za a yi kenan ya Allah sai a ce kuna da zunubai <laughs> jama'a suna da shi ko ba da shi inda ba zunubi ma za su tsaya ma suna katon baki da wani a wajen ai zunubin ma ta tsaye da su sai ce Allah zunubi kam ga sunan fili fili ya Allah sai a ce to kowa ya ɗibo ya jibga mashi gwargwadon haƙƙin shi ku ji fa bayan ya zo shi da aikin lada an raba shi da ladan yanzu kuma za a wayi gari a ta jibga mashi zunuban da bai aikata ba me kake tunani a daidai wannan lokacin sai a zo da wani tsohon mazinaci shi kuma sai ya ɗauko zunubin zina sai ya lafka maka akan zunubanka kila kai baka taɓa yin zina ba a duniya sai ka wayi gari za ka tafi wuta da zunubin zina wanda baka taɓa yi ba me yasa saboda ka cuci wani mazinaci sai ne dan express ka ɗauko shi ka gan shi yana shan giya ka kwashi kuɗin aljihun ka gudu kana ganin wannan na banza ne ko to wannan ranar wala Allah laifin giya za ka zaka wannan ba asara bane jama'a ne aka yi aka yi zalunci ne jama ne zaka tsinana da zaluncin nan uwanka wai haƙƙin wani kuma yana burge ka ka haƙura da naka mana ka haƙura da talauci wallahi wannan ya fi maka izza jama'a ana fahimta ko yanzu Allah ya ce sai a rinka tiban zunuban su sai a rinka lafta musu to mafi ban tsoro din shine a ce daga cikin waɗanda za a ɗibo zunuban akwai wasu kafirai ko wasu mushrikai sai a wayi gari a ɗibo laifin kafirci da shirka a tsora maka kai da baka taba kafirci baka taba shirka ba me zai faru kenan yanzu zaka je ka dawwama a wuta saboda zaka tafi da laifin shirka domin ka'ida shine Allah baya ya ce laifin shirka to ka tunanin ka cuci wanda yake kafiri ya mafi maka haƙari da aka raddul mazalimi ila ahli kowa ya mai da abin da ya san ya zalunci wani wallahi ne kawai zaman kala abinda manzan Allah ya ba mu shawara ke Ya ce, man kana lahu mazlamatan min akhihi ya minhu al yau. in ka san ka zalunci wani ku je ku warware fatin yanzu haka annabi ce. qabla an ya'tiya yawman la dinaran samma wala dirham kafin a zo ranar da babu ne babu dinari ma huwa al-hasanatu was sayyi'at da lada da zubi za a yi ta exchange to kaji abin da zai faru manzo Allah yake sai a wayi gari yanzu an gama warwarewa da waɗanda ya ci hakkin su wasu sun ɗibi lada wasu sun maka mashi zunubi to a tambaye mu wannan yanzu nan ina za a yi da shi don Allah aljanna kuma ya san ba zai yi ba wallahi maza Allah ya ce sun matsuri hafin na sai a yi cilli da shi a yi da shi ya tafi wuta kila wani nan za a manta da shi a wuta Allah ka tsare me ya kai shi wuta jama'a hakkin mutane kaga girman laifin hakkin mutane ko shi yasa masu hankali wallahi suke gudun su taɓa wani abu da yake hakkin wani saboda sun san hatsarin da yake a kan shi wannan hatsarin ko ko da da ka taɓa haƙƙin shi ne da baki ka ci mutuncin shi shine ka zauna kai gulman shi ko kai kazafin shi ko kai kaza ko kai kaza ko kai kaza ka dai ji hadda wannan laifin a ciki da aka karda ka dauka wai har wanda muke faɗi da baki har da su da su ma aka fara karshe ta mahaza wa kazaf haza ba su ne annabi ya fara duka mutane da su ba to ka iya da ban kanka kawai alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idan sadaitum Ka ji da kanka kawai ka bar kowa ya tafi da wato abin da ya yi wa kanshi kowa tashi tafi shi wannan shine abin da tashin alkiyama zai hukunta Allah ubangiji ka rufa wani abu to kun ji sai malam yace wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai da lokacin namu ya kure amma za mu tsaya kan wannan hadisi yake har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake a hannunsa law anna rajulan qutil fi sabilillah da za a kashe mutum wajen yaki wajen ma'ana wajen yaki akan addinin Allah summa uhiya summa qutila sai a sake raya shi a ƙara kashe shi summa qutila wa alaihi daynun amma duk wannan kisan da ake ta mai akwai bashin bayan Allah akai shi ma dakhala aljannata hatta yusba anhu ba zai taba shiga aljanna ba sai ya biya wannan haƙi ba zai shiga aljanna ba amma wannan hadisin bai inganta ba ina fatan jama'a an gane Allah madaukakin sarki ya samu dace to ko da ma'ana a wannan hadisin bai inganta ba amma dai abin da ka ji a sama wannan ya isa kuma akwai malaman da suka inganta hadisin ma al-Imam nasai ya fitar da shi a cikin al-Mujtaba sa haka ya fitar kuma a cikin al-Kubra Ɗan uwa masu albarka ga bayani ya yi bayani ga kuma lokaci ya kawo mu wato inda dole za mu haƙura amma mu tara a gobe idan Allah ya raya mu muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mana rayuwa mai albarka za mu zo mu karkare wannan tattaunawa ka ji ina to za a kwana kenan dan aka ce an kwana a nan akwai matsala fa ko ba haka ba jama'a wannan fa ana faɗin darajar shahidi ne amma kana jin shahidin ma ga wani abu ya zama mushi da baibayi to ina ga kai ina ga ni kuma ga irin waɗannan haƙoƙi dama-dama a mu, to ya za a yi kenan ba akwai aiki Allah mu daukakin sarki ya sa mu gama lafiya dan wa masu albarka a nan za mu saurara insha Allah ya Allah ubangiji ya kai mu darasin gobe sallallahu alaihi wa sallam, ala nabiyina muhammad wa ala alihi